Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. Masu duba na nan ga daga kasan Ghana da sauran kasashe na duniya baki daya. Sunana Irbad Ibrahim, danwanku, danku kuma jikanku Irbad Ibrahim. Eh, wannan sashi wani eh, barnamiji ne da na kirkiro da ake kira Islam in Simple Hausa. musulunci menene musulunci cikin hausa mai sauki kan da za yi kowa ya fahimci ni ba haushe ba ne nan ga kafe ne daga kasan gani saboda shi hausa na ba ta da kauri aka so shi akwai don kurakurai da ke ciki in na yi kuskure ya kamata a gyara maudu'in da za mu duba yau shine abincinka abin shanki abin tufafinmu ina muke samu motan da muke tuka gidan da muke kwana ina muka samu wannan wannan arziki yau mutane lokunta da yawa kaga an karfafa cewa a ah, wannan naman alade ne haramu bai kamata musulmi ya ci ba ko kuwa wannan giya haramun ne ko kuwa giya haramun ne bai kamata musulmi ya sha ba wannan kaza haramun ne bai kamata mutum ya yi ba ya sa yau an karfafa cewa abinci haramun ne ko abin da zai shiga cikin mutum haramun amma inda muke samun arzikinmu ba tambaya haramun ne ko halali ne ko bai yaushe matashi ka fita gida ba san ka da sana'a ba ba san ka da boko ba ka zo da babban mota shace alhamdulillah wannan albarka ne Allah ya yi ma ba tambayan ka wane ina ka samu mota ko ka zo gida ki ce mama shekaran ga hajjin da za yi na bana kina ciki zan sai miki tikiti kin san kuma danki ba shi da sana'a aka kuma ba ki san shi da boko ba ba aikin ofisi yake yi ba baki tambaya ina ka samu kuɗi ko kuwa kina da yarinki tana tare da ki bai ki santa da wani aiki ba nata ne ko me ake bukata gida shi ta zuwari kuɗi ta bayi a doki a kaza ayi kaza ba wanda zai tambaya ina kike samun wannan arziki gaskiya addinin musulunci addini ne da baya son kazanta addini ne da yake son sabta yake son a sarkaka inda ake samun arziki bai buya ma mutane ba cewa hadisai dai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna da yawa hadisan duka kuma musulmai duka sun san wayannan hadisai babu wani sabon abun da mutum za ka fada amma tunasarwa muke yi wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin aka Qur'ani ya fada wai ka tunasar domin tunasarwa na umfanar da wayanda suka yi imani Maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba ya ce ya ku mutane ubangiji sarkike ne baya karban abu face abin da yake sarkike yau mutum ya je ya yi caca ko ya buga loto ko kuwa irin premier betting da ya zo na kwallon kafa epl champions league ka je ka buga caca kudin da za ka samu wai za ka taimaka ma addinin musulunci ubangiji yana da sarki ko me za ka ba ubangiji ko za ka taimaka kan lamarin addininsa ya kamata ka sarkakar da abin ko ko aikin fauda kake yi kana sai da kokin cikin kudin kokin ka gina masallaci ubangiji wai bai so ko kuwa kai naka abinda da kake yi ne ko kuwa hajiya ki gafarce ne ki magajiya ne kina kwasan yan mu mata ne ki kai su dubai suna karuwanci shi ki waiwaya kudin da kike samu ki zo ki ce wada ki duba marayu da sauransu ubangiji ya ce bai so ko kai an kira ka wai businessman ne ba san abin da kake ciki ba cuwa-cuwa kake yi ka kwashi wa matasa a musu alkawali za ku je saudiya ku yi aiki za ku je kuwait za ku je qatar ga kudin da za ba ku abin da za ba na albashi she ka hana su wai ka zo gida nan wai kana taimaka ma addinin musulunci da kudin haramu da hakkin mutane مايكي صلى الله عليه وسلم يجو وبنجي ينا ده سركي يا كمات أبن ده ذاك باو بنجي كما يا كمات يا سركك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به الرسل وبنجي يا أمورتي مؤمنين ده أبن ده يا أمورتي ما أيكا وين ده يا أيكو سوزوسو أه Eh, mana gargadi ya ce kulo mina ku ci ababa kyawawa masu sarki wa amalu saliha ku aikata nagarta inni amalu na alim domin ni ubangiji na san abin da kuke aikata aikatawa وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ya رزقناكم يا kuka yi imani ku ci. daga kyawawan ababen da muka azurta muku saboda shi yana da matukan muhimmanci da da muke yara har wa yau yara muke makaranta man ka ka zo da agogo mamanka za ta tambaye ka wane ina ka samu wannan agogo amma yau ko me za ka kawo gida shi dai a yi addu'a ce Allah sa albarka ba tambayan ka ina ka samu ko daga ina wannan ya fito a ghana ne a nigeria ne a gambia ne a togo ne ko ina dai za ka ga matashi wani ma bai kai shekara talatin ba wai ga shi da kamfuna shi da gidaje ba wanda ke cewa mutum ka samu nasara cikin rayuwa ko ka samu wani success a cikin rayuwa mugun abu ne a'a alkuradi ma ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da kai more wanda za ka yi ka samu na halali a cikin duniya amma tambayan da za yi shi ne motocin da ka samu kan wani anya ka samu za ka ga nan ga daga najeriya nan ga daga ghana ko kuwa najeriya ana iya shirya scam ko fraud balarabe ko bature a yaudare mai shi ya zo tun daga airport za ka ga convoy ko motocade zai zo ya dauke shi wasu jami'an tsaro ba duka ba da su ciki a je a aje mai shi hotel a kawo takardu na karya cewa aikin oil and gas ake yi ko aikin zinariya ana mining sector da sauransu mutum ya zo gane ko nigeria bature ya zo da half a million dollars wani ya zo da miliyan daya na dala a hana mai shi wannan kudi bayan aka mu waiwaya mu ce za so ma azumi iftarin mu mun ta kama mutane eh, abincin buda baki ubangiji bai so ubangiji bai so ya fi daga wahala ka samu naira dari ka taimaka cikin addinin musulunci ko dola guda daya kawai ko kuwa eh, ghana city kamar dari ka taimaka daga zufanka ubangiji ya fi ganewa da wannan ya fi amincewa da wannan ya ma amince da wannan ma da cewa da ka dauki wani anya da yake haramcaccen hanya ko ko haramcacciyar hanya ka zo ka kawo makudan kudade za yi masallaci ka ce ka ba da siminti bagi dubu kan kuma wani anya ka bi ka samu wannan malami ma bai tambaya yau ga matasa na zuwa su yi gini su kira malami wa zuwa yi karatu a bude gida malami baka tambayan shi wani aiki kai ka samu wannan kuɗi mun wayi gari yau ba tambayan mutum ina ka samu wannan kuɗi naka ne kawo a kashe kawo a batar malami na yin zaman zaman shi yaron da ke scamming ko fraud ya ya ce malam mun ga kana yi wahala in za ka kai wazi shi an nemi taxi da sauransu malam ga makullin mota malam baka tambayan matashi ya kai ka samu ya kai ka samu wannan abin da kake bani fastoti su yan eh, wayenmu yan krista ga an zauna whether i harvest daga coci wani ya zo ya ce ya ba da kaza kudi kaza ba san shi kuma da wani sana'a ba ban san shi kuma da aikin ofis shi ba so shi wannan matsala babban matsala ne sosai da ta shafi mu musulmai da wayanda suke ba musulmai ba amma dina musulunci ya ce abincinka abin tufafi abin shanka hajiya dubai da china da kike zuwa ki sau kaya kudin halali annun jarin da ake zubawa kudin da aka samu na jalli wani anya aka bi aka samu wannan kudi thumma zakara rajul shi ya ambaci wani mutum yutilu safar ya yi dogon tahiya a cikin desert ash'atha akbar za ka gan shi ga gashi ya yi wani iri aka kuma ga abin nan mutum jiki ya yi dauda da sauransu saboda kura na desert yumiddu yadayhi ila sama ya daga anu a sama ya rab ya ubangiji ka bani kaza ya ubangiji ka bani lafiya ya ubangiji ka yi kaza ya rab ya ubangiji kaza wa mata'amuhu haram shi wanda ke addu'an ga abincin shi inda ya samu haramun ne wa mashrabuhu haram abin da yake sha hanyar da ya biya samu haramun ne wa malbasuhu haram tufafinsa abin da yake sawa ma hanyar da ya biya samu haramun ne wa gudhiya bil harami amma rene shi akan haramun fa anna yustajabu la abincin shi nourishment da aka ba shi ma tun yana karami haramun ne fa anna yustajabu la ta yaya wannan mutumin zai samu istijaba daga ina wannan istijaba zai fito saboda shi yau gade don karamin nasiha ni mai laifi ne kai mai dubana ki mai dubana wanga lokacin mu duka masu laifi ne babu mala'ika a cikinmu amma wa fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wai ka tunasar domin tunasarwa na umfanar da muminai kuma kowane lokaci mutum ka yi magana tsakanin bakinka da kunnuwanka ya fi kusanta da wanda ke sauraronka so shi kai kanka kake magana kadi na farko tukun ka amfana da sauran mutane saboda shi wannan shi ne don gajeren magana da nake da ban sawaita magana ko me kake yi ko me kike yi kar ka bar pressure na society oh wani ya yi ni kuma ya kamata yi wance ta yi ya kamata yi ina zan samu wannan kudi ko ya yi dai a dai samu domin koya za ka tara mako don kudade mutane za su taimake ka ka ci wannan kuɗi amma ranar kiyama a cikin kabarinka lokacin mutuwanka numfashinka na karshe kai za tambayi ina ka bi ka samu wannan kuɗi yau hard work doesn't pay in kana kokari kana aiki asuba ka tashi bayan sallah za ka ka shiga mota ka je aiki ka gaba albashi bai isan mutum amma wani bai aiki nashi ne ya mutane kuma kudin da zai samu mai aiki shekara biyar ma ko rabin shi baka ya ka samu so shi system da kanshi bai support hard work kai dai samu kudi ko yaya ne amma ya kamata a yi lura a yi sinkayen gaba domin dai yau an jinjina ma yau ma an je taro na musulmai akwai wasu da aka san su fraudsters ne su ake jinjina ma su ake ba wulare masu kyau su zauna o oh, a ce wannan wuri dai wani dai zauna kuma ba kusan shi da sana'a ba don ya zo wurin taro ya dan ba da canji sha ce a ah, wannan wani ke zuwan ga ana karrama ana azzama mutane cewa kun san samarin ga aikin koken yake yi samarin ga dandan fara ne magajiyan ga tana kai 'yan waye mu mata kasashen larabawa ne su yi karuwanci wane business da yake cewa yana cuwa-cuwa mutane yake kaiwa su yi aiki su wahala su yi zufa albashin da ake ba su kasan waje nasu rabi shi ya doki ya ci hakkinsu yake ce amma gabanin mutum wannan mutum ko ko irin wannan taliki ya zo wurin zama ko taro an ce a wani ke zuwa Ka ga irin jinjina mai da za kuma kun sani sarakan unguwa sun sani malumman unguwa sun sani kamar wani aikin koken yake wani dandan fara ne amma ba wanda zai yi magana in kama taba manya kuka ce a ah, wani mun san shi kamar shekara biyar kenan ba mu san shi da sana'a daga ina ya samu can ishu je ka enemy of progress aka za kira ka saboda shi a kiyaye domin in yau kan samu dadin duniya kan anyan haramu ranar kiyama ka wahala shi dai babu amfani kenan Allah ya fi mana kurakuranmu inda muka gaya daidai Allah sa cikin mizani Allah ba mu ikhlasi Allah sa saboda shi muka yi da muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana masu sauraronmu da masu dubanmu duniya baki daya eh, na gode da wannan dama wannan shi ne shirye-shirye da ake kira islam in simple hausa musulunci a cikin yaren hausa da dan sauki aka da yake mu ba hausawa ba ne kan da za mu duka mu samu amfani na gode da wannan dama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh